duk da yake daukewar wutar lantarki ba bakon abu bane a kasar Nijar. Jama'a na ci gaba da kokawa akan wannan matsala ganin yadda al'amarin ke kara tsananta a wani lokacin da aka fi bukatar wutar lantarki, wato lokacin matsanancin zafi inda ma'auni ke gwada degree Celsius ko Celsius 43 zuwa 44 a cikin inuwa. Yayin da kamfanin wuta Nishelek ke cewa matsala ce da ke tasowa daga Najeriya, inda can ne wutar lantarkin yankuna bakwai daga cikin takwas na Nijar ke fitowa. baya ga matsalar da take haddasa wa masu sana'o'i daukewar wutar lantarki na yi wa lafiyar dan adam barazana musamman waɗanda suka manyanta Alhaji Ibrahim wanda ake kira shekarau wani dattijo da ya ba shekaru sattin baya ya koka a kan wannan al'amari. Yanzu zahin gada akwai kaga akwai milati da yawa suna zuwa wani ya saba da dan sanyi sanyi nan to ya zama to shi da kilvatizar ko kuma yana da abin ga ventilator sai zaman tun babu huta ɗaya ta an kwanta wani wallahi ya kwanta sai sai ta wai bai samu min barci ba dan gida na musamman mai ɗaki na babba ta ce wallahi shekarun jiya da huta ta ɗauke ventilator ke ya tsaya san musu ya ce ta ce musu barci ba shekaran jiya sana mun kai mun gude ini ini babu ta sam an ka kwana cikin dare kuma an ka yanke su ya tawaye kuma an ka dauke sai mu da ba mai da huta ba to ya kamata shigobi su tsaye akan wannan abin shi ma yana cikin taimaka ma kasa yana cikin arzikin kasa musamman tunda wani bisa ga wannan abin da suka samu abincin da ci yana sai da ruwan sanyi babu akwai wasu sun saba kyan sanyi na babu sa a kewa ya sai ga dan galas kin gona wanda aka sai dala biyar an sa sa dala goma dala dala goma sha biyar dala ashirin kenan kuwa matsalar wutar lantarki a jamhuriyar Nijar a yau ta kai matsayi matsayin da hatta yara ƙanana na da damuwa a kanta. Sunana Atu. Gaskiya muna jin zayi kuma yana hana mu ɗaukar leson. Kuma in an kai kufir ba mu samu huta mai barci. Gashi deja semester ya kusi da. Soke mutum ya samu yana ɗaukar leson shi paske lokaci ne na jarba akwai wanda ba su iya siportan zahir ba ma yar kaɗai har da uwaye sunana hadiza gaskiya an kai kusur ba mu shin daɗi ne wata ran kai kusurin tun wutar sai wajen twitter ake saukowa ga mu sai dan karen zahi ne a doka wata da ma kufir in ruwa ake nan gai yanan kufir din wuta sai ta jawo matsalar ruwa ya haka ne kullun dai ne hakan ga da mun sako da ikwal kufir ne ake nan gai ba mu shin dadi da mun zo cikin gida dan karen zahi ne a doka wata. ba mu ma dokar lisan sai dai mu ta ikwal haka nan mu ta cikin kilas ba mu san komi ne batun da dai jan kai kufir wata na sai tsakar dare ne kowa ya shiga kwana ke sakowa hmm. Idan a can baya kamfanin wutar lantarki Nijelek na danganta matsalar wutar lantarkin da kwaduwar turken wayoyi tsakanin Najeriya da Nijar. A wannan karan kamfanin a wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa ayyukan gyare-gyaren da aka kaddamar a tashar samar da makamashi ta birnin Kebbi su ne dalilan da suka haddasa doguwar daukewar wuta a wannan Juma'a da Asabar har ma da yau Lahadi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.